menene wani gata ne kina ganin namijin waje zai miki da mijinki ba zai miki ba menene me zai hana cewa matan aure da mazan aure ku dinga zauna once in a while kuna maganan damuwowinku yawancin idan ka duba suna samun duk abin da ya kamata amma a fannin ɗaya sai kaga sun rasa kila za a ce yawancin irin matan nan sai kaga cewa mazajen su ba su zama dan mijinki baya zama an buɗe miki kofan ki yi kenan ko kuma dan kina da kuɗi sai ka gansu da sugar da sugar boy ake kiransu sugar boys same ni a wuri kaza ga mota a siya musu mota a yi musu kaza a musu kaza duka zunubi kike tara wa kanki kada ki gan cewa wai dan namiji yayi yi ma za ki kabarin ki daban kabarin shi daban abin yana caman rai kaga mata tana nan da yara wanda ma take bi za ki ga saran ɗanta ne na farko yaran shekara ashirin shekara sha takwas ku je kuna bin su a waje wannan bai kamata ba